Allah ya yi wa shi galadiman Kano Alhaji Hashim rasuwa a jiya a can Kaduna. Kuma tuni aka kawo gawarsa nan Kano domin gudanar da jana'izarsa. Mahmud yanzu haka me ake ciki a nan Kano ya kuma kanawa ke ji da wannan babban rashi da suka yi? Gaskiya wato mutane da dama suna bayyana su game da rasuwar shi galadiman Kano. musamman ta la'akari da ɗabi'arsa mutane da yawa suna bayyana shi a matsayin mutum ne mai haba-haba da mutane baya ga kuma sauraron koke-koke da matsalolinsu. Haka kuma Galadiman Kano ya yi suna matuka tun ba yanzu ba wajen wato tallafa wa matasa musamman ta fuskar aiki da kuma al'amura da suka shafi eh, na a dafa wa mutum ya tashi ya tashi nema na kansa ko kuma ya dogara da kansa matuƙa waɗannan abubuwan gaskiya suna wato eh, sanya suna na azukatan kana kuma sun sa su cikin alhini matuƙa musamman shi kin san yanayi na na sha'anin abin da ake cewa protocol ko kuma tsarin shiga fada da sai ka bi wasu matakai da sauransu to galadima shi wato ya yi sunan a tsarinsa babu irin waɗannan matakai kawai in ka zo wurin galadima za a ce kawai ka zo ko daga ina kake kuma koya kake don haka wannan abubuwan wato ko ɗabi'a ta soyayya yana birge mutane matuka a rayuwarsa. Mahamud har wa yau kuma bayanai sun nuna cewa shi jigo ne lokacin da yake raye jigo ne a kwagen siyasar Najeriya kuma da taimakon shi wasu manya-manyan 'yan siyasar Najeriya suka samu zama abin da suka zama a nan ƙasar Najeriya. Eh gaskiya ne kin san ai wannan jigon nasa ya samo tushe ne daga tun lokacin majalisar ah, dokoki ta arewacin Najeriya a ah, lokacin su sardauna saboda shi ne kamar sakatare na wannan majalisa ta dokoki wadda ta zauna a Kaduna a lokacin su marigayi Ahmadu Sardauna. Don haka wato 'yan siyasa da dama sun koyi darsa eh, da yawa daga shi wato marigayi alhaji jana hahim musamman saboda wato kasancewarsa da kuma kusacinsa da sardauna ya lakanci al'amura da dama na siyasa da kuma sha'anin mulki saboda haka shi ma za a iya cewa wato ya yaye mutane da yawa don har ƙarshen rayuwar nan tasa za ki ga kin gare basaraki ne amma kuma 'yan siyasa da dama suna mutunta shi suna kuma zuwa wurinsa karɓar uh, wato neman shawarwari da kuma wato samun darasi da sauran al'amura da suka shafi harkokin siyasa matuƙa don haka suna matuƙar girmama shi sosai.